barka kowa haka masu kallon mu a yau zan yi magana ne a kano na tabbata san wannan zan yi magana ne akan ayaba eh to mutuna suna kala kala kowanne irin mutane da irin sunan da suke karanta amma ni dai na san ayaba ne amma dai kuma kusa akwai suna dai akwai dan wani abu dai amma dai ni dai ayaba ce ban ce komai ba ya zai magana na kusan dai ayaba yana da kyau kuma yana gyara jiki kuma ayaba na da amfani a jiki ya kamata ku dinga ɗanyi kuna cicin ayaban nan sirrin ayaba yana da yawa kuma ayaba yana da amfani kuma ayaba na gyara jiki ayaba na gyara jiki ke ki san me nake nufi kai ma kuma ka san me nake nufi amma bara na ɗanci wannan na ji yagar ɗan sa yake